sunana Umar Faruk. Ina jin ba abu ne da yake mai kyau ba, ba abu ne da yake zai taimaka mana kasar Ghana ba. Don sabida kafan Ghana yana da tsada. Ajin da ake kamu na Ghana yana da arha, namu na Ghana yana da tsada, amma wanda yake fitowa kasan waje yake zuwa alhamdulillahi, kuma gaskiya talaka alhamdulillah kajin nan bai kamata a ce ya bar zuwa ba. Koke-koken da wasu al'umman gane ke yi kenan biyo bayan gwamnati ta sanar da yunkurin hana shigar da shinkafa da mai da naman kaza da dai sauransu a kasar inda suke cewa wannan ba zai taimaka ma marasa karfi a kasar ba. To sai dai bayan da ministan ciniki da masana'antu a kasar Honabu Keti Amon ya sanar da wannan yunkuri yan marasa rinjaye sun bayyana cewa ba za su amince a samar da wannan doka ba. rabul Bawa Muhammad wakilin jam'iyyar NDC mai adawa a majalisar dokokin kasar ya bayyana cewa wannan tsarin ba zai taimako ba. Yau ganin ga kowa ya san kamar abincin da muke ci sosai ne yana shinkafa na cikin abinci da ake ci sosai eh, naman kaza da abin da ke gana cikin abin da ake amfani da shi sosai mai na cikin abin da ake amfani da shi sosai to wai ga kayan gado ka ce zaka yana eh, shigowa da su a kan eh, gwamnatin kasan ga ko bai ajiye wani shirye-shirye ko ko incentives da zai bari a yi wannan Eh, a produce wannan kaya mai yawa ba to ai kare in karanci in kaya kuma yi karanci cikin kasa me ke kawo wasa da shi kuma Muhammad Awwal jego cikin harkar masu shigo da kayan abinci musamman naman kaza daga ketare ya ce wannan matakin zai tsanya jama'a cikin kunci ya affect kowa da kowa ba mun kawai ba ya affect kowa gana mu abinci ne ma za mu ci don kanshi ba mai mu shuka da kanmu mu ya mu ci barantana mu zo mu abin da muke duka mu fama kan masu ko mu zo mu sare shi shi na ba gwamnati hankuri ne Alhaji Yusuf Fafana mai magana da yawun gwamnati ta fannin bunƙasa harkokin zamantakewan jama'a ya ce Ghana na buƙatar wannan doka domin ta ci gaba da yin dogaro da kai. Nan abu ya kamata a yi a yi don kasa ta ce amfanin arzikinta dolan da muke doka mu je mu doko kayan duka ya saura cikin kasan ga don kowane dola guda ka kai Italy zaka doko tomato paste ko ka kai China zaka doki toothpick ka ba matasan china da italy aiki kenan so shi wurin suke da aiki amma muya mun sa wannan kudi a nan ana wannan manufacture wannan kaya kayaki a nan wato yaron ghana budurwan ghana ta samu aiki shi kasa kuma ta samu cin gaba. Rahotannin baya bayan sun nuna cewa Ghana na lakume biliyoyin dalolin Amurka wajen shigo da kaya daga ketare abinda ke ci gaba da sanya faduwan darajar CD na kasar Ghana bisa dalan Amurka. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.